ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki ne kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna kudu ga watan jimadar sani bayan mun gama jimadar ula sai jimadar sani muna roƙon Allah ya haɗa mu da alkhairin da ke cikinsa a jiran manzo suna da shekara dubu biyu da ɗari talatin da bakwai daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida wannan majalisi a da da talatin da da sha shida haka ne wani dubu biyu da sha shida ko? to yau za mu yi darasi na takwas a wannan littafi wanda muke jin abubuwan da suka shafi aƙida ta dawowa ko bayyana almahdi wanda muna cikin bayani ne akan a wato wanda suka yarda da cewa almahadi na sudan shine almahadi kuma <clears throat> wanda suke a cikin wannan kasa tamu wanda muka biyo tarihi da yadda abu yadda ya zama <clears throat> na jin ba ta ba inda za mu dora bincike na goma a cikin littafin a wannan fasalin shine albida'u wal ana ala atba'i mahdi sudai wato bid'o'i da abubuwan da suke ka iya cewa a kama su a matsayin sun yi kuskure mabiya shi a na sudan bid'o'i da suka shigar cikin wannan cewa shi a mahalin na sudan shine al-mahdi wasu bidiyoyi da suka kirkira wanda suke ma anzalallahu biha min sulba waɗannan su ne bibiya mu gani saboda wanda yake ganin cewa shi wannan almahadi na sudan shi ne almahadin to ya san ga abin da ke tattare da wannan hanyar tashi min al fi dini bil darura yana cikin wato sanannen abu a cikin addini <clears throat> wanda yake bisa tilas ma mutum ya san wannan أن من لم يقيد نفسه في المعتقدات والعبادات بالكتاب والسنة الصحيحة على فهم صلاه الصالح يوما من الأيام يقع في البلي والخرافات دون